To, ne kai tsaye muna tare da kai dangane da wannan ziyara da kuka kawo a wannan gida. Kamar menene makasudin zuwan ku a wannan gida? Suna. Suna na Nura Muhammad Tuwasa, Ina aiki da hukumar jinƙan yara, ƙananan yara wadda suke a nan jihar Zamfara. To, makasudin zuwan wannan shugaba tamu daga Abuja shine kamar da kowa ya sani ita majalisa tana da muhimmanci akan abin da shahi dokoki da kuma rayuwar al'umma. to kuma aikin mu na aiki ne na jinkai na taimaka ma masu karamin karfi to shine muka ga cewa ya kamata a kawo ziyara ga majalisa domin mu ci gaba da wannan haɗa karfi da gwiwa da muke yi wurin taimakon al'umma mahiyawanci mutane waɗanda suna da raɗaɗi na talauci ko ta hanyar flood haka kamar irin ambaliyar ruwa ko waɗanda suka samu displacement haka kamar barin mazaunansu kuma suka faɗa cikin wani irin na na na rashi ya kuka ga an karɓi ziyarar alhamdulillah gaskiya muna godiya da wannan majalisa domin gaskiya ta karɓe mu hannu biyu kuma ta yi mana duk abin da dan adam yake bukata a mishi domin ba abin ka bukata a karrama ka kuma a saka maka huska wanda aka ce da huska ta hashi da tabarma mun samu duka wa'annan a su muna musu godiya daga ciki wani dan majalisa daga karamar hukumar zurmi ya yi kira gare ku ku haɗa ayyukan ku zuwa waɗansu local government na'am ko me za ka yi bayani kai wannan gaskiya ne ka san shi aiki irin wannan wanda ya shafi harki na ci gaba ana yin shi ne ta hanyar alƙalumma in an shigo da alƙalumma an dubi cewa ga wani yanayi ya faru akan wani wuri to mutum nawa ne suka samu matsala a wurin sannan wani irin taimako suke nema to a hankali dai muna nan muna yi kuma muna tunanin insha Allah za mu covering din duk wata area da mu covering ba za mu yi covering wannan meeting da muka yanzu da majalisa ya nuna cewa jiha tana shirye take ta karbi shirarwa irin namu saboda haka wannan ya nuna cewa alama ce ta su mayan da suke Abuja su ƙara faɗaɗa aikin wannan dangantaka da wannan mitin da muka yi zai ƙarasa a ƙara buɗe aikin ya kai ma inda ba a yi tsammani ba to da ƙarshe wani kira za ka yi ga ita majalisa da kuma ita gwamnatin jihar Zamfara domin ganin ta ƙara ba ku haɗin kai domin faɗaɗa ayyukan shine kamar irin wannan wanda aka yi a mu dama mu zo mu yi ziyara da yake mu irin shirin mu ba kuɗi muke nema ba a ce counterpart funding a'a masu su muke ne muna neman kawai a bamu dama mu zauna mu yi bayani mu haɗu dalilan shigowar mu da kuma irin yanayin da muke so sannan ita gwamnati in mun kawo to ta ba ta sa mana hannu ko ta bamu dama mu aiwatar abinda muke ce ma MOU kaman yarjejeniya takardar yarjejeniya ita kawai muke so a sa mana hannu sai mu ci gaba da aiki insha Allah to muna godiya to na gode